matsalar rashin tsaro da ta jima tana ta yankunan arewacin najeriya yanzu mahukunta na arewa maso yamma ga alamu sun samu haɗin kai na kawar da ita duba da yadda jihohin katsina da zamfara suka samar da rundunoni na tsaro na sa kai gwamnan jihar katsina umar duk kuraɗa ya ce ba shakka sai sun ga bayan 'yan ta'adda ko ina a cikin yankin arewa maso yamma a lokacin ake kaddamar da rundunar a jihar zamfara ku gwamnonin arewa na maso yamma mun shirya tsaf tun matsalar tsaron da ke damu mu za mu yi maganinta sai mun murkushe ɗan ta'adda wannan ƙasa tamu. to sai dai bayan da jihar zamfara ta kaddamar da jami'an na sa kai a ranar laraba ta wannan mako al'ummomi da ke makwabtaka da jihar sun ce akwai yiwuwar 'yan ta'adda su ƙara kwararawa zuwa yankunan su idan suka ji matsi daga jihar zamfara bayan kuma an fargago su daga jihar katsina bashir altina goyawa isa na daga cikin masu bibiyar lamarin tsaro a najeriya kuma dan asalin yankin isa mai makwabtaka da jihar zamfara ya ce ko a lokacin da aka kafa irin wannan runduna a jihar katsina barayi sun yi kaka gida a jihar zamfara domin ainihin yan bindigan ne na katsina waɗanda ake wargadowa suka hwado ainihin dajin rugu suka daga jibiya suka yi wannan ainihin zurbi aka yi wannan ainihin attaba aka toya motoci na jami'an tsaro. To kaga yanzu kuma ga ainihin ita zanware ɗin gusau ɗin takaddamas. Babu shakka idan suka fanzama suka yi cikin dajin saboda shauƙin da an gare su da son su yi ainihin attabu da mutanen da suka daɗe suna azatar da su ai za su tsorata kuma babu shakka za su malalo siyo yankin na gabacin Sokoto musamman ainihin gabacin Isa da gabacin Sabobini. Yankin dan kowace gona jihar Kebbi ya yi iyaka da jihar ta Zamfara kuma mutanen wannan yankin sun nuna fargaba. Inda suka ƙara yin kira ga gwamnatin jihar Kebbi. Sunana Alhaji Sule Geji Bena, mu muke iyaka da Zamfara. Matakin da za a ɗauka irin mai rairai, irin 'yan mai taba, irin ɗan layi, irin tumburku nan ya kamata a kai jami'an tsaro nan ya kamata gwamnatin jihar kebbi ta tsare ta hana waɗannan mutane shigo wa jihar kebbi to ko waɗanne matakai mahukunta waɗannan jihohi suka ɗauka na kawar da fargabar da jama'a suke da gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto ya ce su ma ba a bar su a baya ba wajen kafa irin wannan runduna domin yanzu haka jami'an da sa ta ɗauka suna sansani suna karɓar horo runduna ta sokoto suna cikin satinsu na hudu mutum dubu biyu da ɗari shida mun ɗauko mutum 200 daga kowace ƙaramar hukuma 13 da sun kai matsalolin tsaro a jihar sokoto kuma da yadda ubangiji nan da sati uku zuwa hudu za mu tabbatar da cewa sun kammala wannan tsaro na gida da gida sun koma kanin hukumominsu domin tabbatar da tsaro a wannan kanin hukumomi. Ita kuwa gwamnatin jihar Kebbi bata ayyana ɗaukar irin wannan mataki ba, amma dai gwamna Nasiru Idris na jihar ya fito da shiri na karfafawa jami'an banga, inda har ya samar musu baburan da za su yi aiki tare da jami'an tsaro. Da mun raba motoci ga jami'an tsaro, mota 27. Sannan ga mashin su ma 730 ga 'yan banga. Domin taimaka ma jami'an tsaro domin a kawo zaman lahiya a cikin jiha. waɗannan matakai dai a cewar masana tsaro sun dace muddin za a tabbatar da yin cikakken amfani da su domin samar da tsaro a yankunan da ke fama da matsalolin na rashin tsaro a najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya